waɗansu mutane da suka kai hamsin ɗauke da manyan bindigogi ne in ji mutanen garin kwandamo a cikin ƙaramar hukumar mulkin illela ta jihar sokoto da ke kan iyaka da birnin kwannin janguriyar nijar suka abkama mutanen garin da ba su ji ba su gani ba inda suka share kusan awa biyu suna ruwan harsasai a cikin garin domin tadda kura da firgita jama'ar garin na kwandamo kamin su abkama wani bawan allah da suka sassare da addaye suka ma Ibi wani sassa na naman jikinsa bayan sun yi ta halbinsa ba tare da samun nasara ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. inna lillahi wa inna ilaihi raji'una da yake dai abin da ya faru tsakanin mu na nan ga kwandamo da sauran wa'anda suka kawo mana doke kamar yan bangan gari an yi ruwan wuta sama ga awa guda ana ba da wuta abin da ma mutane ka faɗin duk an kashe mutanen da suka hito garin to Allah ya tsare dai ba wanda ya an kashe illa mutum bi kwanan sa ya kare mahaifi na shi daga ciki Allah ya shi kanshi Allah shi musu rahama zuwa wannan lokaci ne kamar na dare abin misalin karfe uku da minti goma goma sha biyu suka shigo suka kare karfe hudu saura minti takwas. To kamar an lura da yawan mutanen da sun ka kuma ko a ƙasa suka to ko kuma bisa babura. To gaskiya akalla mutanen sun taho da mashuka daga baya wasu ka ɗauko ɗoke suka kawo musu wa'inda suka ɗauko wasu bayan Allah daga gari mai ruwa suka kawo musu ɗoke kusan suna da kai kusan mutum hamsin wa'inda suka zaho nan garin kwandamu. Kuma bindigogin da kuka je suna halbi ya kuka je bindigogi. To tsakani da Allah bindigogin mu dai bisa tsakani da Allah ba mu san irin wa'annan bindigogi ba saboda kowace tashinta daban yake. In Allah ya so sama ga bindiga dai mai kuka daban-daban zai kai bindiga kaman kala ta takwas wace iri kukanta daban yake akwai wadda aka takewa ga kasa saboda shi wannan wanda rayuwa ta ta ƙare da gaskiya sun yi mai hawa na da sunan su kashe shi saboda shiga biyu sun kai mai ba same shi ba ne an zaka gida na nima ba a same ni ba daya daga cikin mutanen garin ya ce yana da kyawu hukumomi su agiza musu kasancewa a kowane dare a wannan karamar hukumar mulki ta illela sai an ɗauke wani ko wata ko an kaiwa wani gari hari ko an kashe wani ko wata ko an yi garkuwa da mutane sai an biya kudaden fansa muna fatan hukuma ta ɗaukan mana mataki mu kuma mu ƙara ba ta goyon baya game da wanga al'amari da ya faru kuna son a ba ku makamai kuka so ko a kawo muku jami'an tsaro mina kuka son hukuma ta muku jami'an tsaro dai muka son hukuma ta kawo mana jim kaɗan bayan ya dawo daga wurin ta'aziyyar mutane biyu da aka kashe a garin kwandamo tunda maharan sun haɗu da ɗaya daga cikin 'yan banga gangaren bayan sun kashe wannan magidancin da suka sassare wanda shi ma suka kashe shi shugaban karamar hukumar mulkin illela honorable injiniya aliyu salihu ya yi mini wannan bayanin sha Allah alhamdulillah sakona na farko dai ina ma al'umman musulmi da kuma mutanen karamar hukumar mulkin Ilela, Jaji bisa ga abubuwan da ke faruwa na salwantar rayuwa ina musu Jaji da fatan wanda suka riga mu gaskiya gidan gaskiya Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya ƙara tsare mu kuma Allah ya ƙara kawo mana ɗauki kirana ga al'umma in har irin waɗannan abubuwan na faruwa yana da kyau su rinka ba mu labarin bako ya shigo ko kuma an ga wata bako huska wannan aiki ne na kowa kuma aiki ne na al'umma in matuƙar al'umma ba su ba da goyon baya ba to babu sad waɗannan abubuwan za su kawo gaskiya ko jiya wallahi ina tare da shugaban tsaro shi kwamishina Colonel Moyi kuma ina tare da mataimakin gwamna wallahi musamman akan harkar lalura nan ta tsaro jiya yanzu cikin wannan hali menene kuke jira jama'a soye a garuruwan su kamin watakila gudunmuwa ta hukuma ta kai gare su alhamdulillah shi gwamnan jihar sokoto tsakani da allah yana iya yin shi abu ne wanda ba wai na gwamna bane ba kuma mu ba namu bane ba aiki ne na na federal government amma dai alhamdulillah shi gwamna yana iya na shi mu ma muna iya mu ba mu kwana duk lokacin da aka ce ga wani ya shigo ga wani ya yi wannan ga an yi nan muna ta kokari mu kira a jami'an tsaro domin su kawo dauke saboda haka ni na kira ga al'umma kowa ya tashi tsaye kowa ya hoki iya inda yake hoki mai hoki gida ne hoki mai hoki unguwa ta hoki mai hoki eh, gari ne hoki don haka kowa ya tashi yanzu harkar tsaro ta zamta kowa su dai maharan sai da suka ɗauki ke wani bawan Allah daga gari mai ruwa kamin su abkawa garin Gwandamo bayan kwana guda da ya gabata waɗansu maharan sun kai hari a garin suna ne inda suka ɗauke wani bawan Allah Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar jamhuriyar Nijar.